maharba da kuma dakarun yan kato da gora wato civilian jtf kenan yayin da suke atisayin tafiya fagen daga don tallafawa dakarun sojin najeriya wajen kwato wasu garuruwan da yanzu haka make hannun yan boko haram a jihar adamawa a jawabinsa na ban kwana shugaban haɗakar kungiyar maharban jihar adama alhaji muhammadu usman tola ya ce faso kullum a shirye ma suke su kai ɗauki duk wani waje da ake neman taimakon su. to alhamdulillah godiya ga allah abubuwan da yake faruwa a kasar mu da mu ba mu san shi ba mun ga an su abubuwa wanda suka shigo mu ba mu gane ba shine kuma mu dole ne mun tashi da sungullan da muka aza gaban mu wanda muke kokarin mu taimaka da sanin gwamnati da gwamnati ta sani akan yadda za mu tashi mu yi kokari da wannan taimakon na neman zaman lafiya kamar yadda da kasar mu tana zaune lafiya ba ta da wani fitina shine abin da muke fama yanzu a taimakon mu a gudumawa mu yadda za mu samu zaman lafiyan nan shine kokarin mu lillahi nasara yaran mu suna zuwa suna shiga muna fitowa muna samun cin nasara da inda mafi yawa suka shigo da yin Allah wa'ansu wuraren gabaki ɗayansa yanzu an samu tarwasa da wannan wurin an samu zaman lafiya ta wuraren. Eh, akwai kamar gombe akwai hong akwai garki da maiha zuwa maraba mobi to wa'annan wuraren da insha Allah da yin Allah mun tarwasa wannan wurin kam masharanta da kuma shugabanni na maganin akwai fa bukatar tallafa waɗanda ke fagen daga musamman ma 'yan sa kan da ba albashi suke samu ba Alhaji Adamu Garbajo wani kusa jami'ar APC ya ba da shawarar cewa su ma sun fita ne yadda aka yi rantsuwa ake wa ƙasa aiki su ma sun fita ne su yi wa ƙasar nan aiki yan gora da vigilante muna roƙon su kan abun da suke so suke yi Allah ya ƙara musu kwazo e, Allah ya ƙara musu garkuwan abun da suke yi kuma muna roƙon su haɗa kai da sojoji da ɗan sanda Allah ya ba da nasara akan yaƙi da ake da wa'annan 'yan ta'adda kawai yanzu ma har wasu al'ummomin gombe hong maiha da kuma mobi da aka kwato daga hannun 'yan bindigan suka fara murna a mutane dai suna murna wallahi kwarai da gaske Me yasa suke murna? Saboda ana kama su su yan tare zaune tsayen ana kashe su. To kuma menene fatan ku? Fatan mu dai Allah ya kawo karshen wannan abu. To fatan mu dai Allah ya sa yadda wannan abun ya zo ya ya zo ya lafa a hakan nan kuma muna fata ya daure. Kuma wanda bangarorin abun ya shafa su tosa irin halin da muke ciki muka shiga a baya da kuma yadda wannan abun ya zo ya karshe Allah ya sa ya tabbata haka su kai zuciya nesa su hakura su bar eh, wannan abu. Kamar yadda rahotanni ke nunawa yanzu haka dakarun soja da kuma 'yan sa kan na kara matsawa wajen fatattakar 'yan bindigan kuma fata dai shine allah ka kwashe wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kir bayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na a amurka daga yola a najeriya